ni gaskiya ba guje musu na yi ba sakamakon su suka ce min na bar inda suke e tunda ba hannun hannunsu nake ba gaskiya ya kai mahaifina ya kai ni gurin mahaifiyar shi ne ban sani ba ya ce ya bata ni ina zaune a gurin ta da ƙarshen kuma sai ta ce in bari ta haɗa min kayana ta ce in bar inda take eh to gaskiya ban koma ba dalili saboda ban san me zai faru ba a lokacin ina koma tunda lokacin yana gida na taba zuwa gurin yayan mama na ita ma sun taba ce mata mitanci akan naje gunta Wannan murya wata yarinya kenan da mahaifinta ke son aurar da ita, ita kuwa ba ta son hakan. Mahaifin nata dai ya kai ta gidan kakarta inda ta gudu ta kuma shiga duniya. bishira ta ce kakarta ta ce ta kore ta daga gida. Dama na ce mata zan je in kai karan mahaifina, sai cewa ta a'a kan na fara ba ni da hankali zan je in kai karan mahaifina ne. na ce mata ta ce to in yi haƙuri in zauna rayuwa ne in yi haƙuri na ce to na yi haƙuri na zauna har wajen wata na nawa a gidan kakana da ƙarshe ne ta gaya min haka ni kuma shine na ban mata gidan tabbas daga nan muka haɗu da wani naziru cikin gari mandawari mun haɗu da shi ya kai ni wani unguwa sabuwan gandu eh kwana na uku a nan na tafi kaduna ne ya ce za shi na ce za ni nema da wani shi kuma ana ce mishi abba alakan shi ne da nazir ne shi abokin shi ne ita kuma aishan ni kuma na yi kawa da ita ne bayan ta daga gida ta ce ta haɗu da wasu matasa wanda suka bata mafaka matasan da suka ɗauki wannan yarinya suke kuma aikin badala da ita sun bayyana yadda aka yi suka haɗu da ita sadi ban san ta ban taɓa ganin ta ba eh wallahi gandun albasa ba kowa a gidan da ya kulle ki shi yake buɗe ya rufe mu kuma lokacin za mu tafi kaduna sai ta ce za ta je sai na ce to shikenan ta toma ta fita ni zuwa ta yi bakin asibiti siyayya wajena shine ta zo siyan kaya sai take cewa ba ta da kuɗi kayan gwanjo ne to ne ta zaɓa da ta zaɓa sai take ce a lambar wayata sai na ce ni ba ni da sai na ce ita ma ta ta sai take ce min ita ma ba ta shi sai ta ce min amma in jira ta bayan magariba za ta dawo to ne ta zo bayan magariba ni kuma ba ni da waya abokina yana da waya sai na kira wannan da aka je aka yi ta gando ni dai ni dai a ranar muka rabu da ita karfe goma ban ma ƙara ganin ta sai jiya da aka kamo ni eh ni ce mun ta ita ba yar garin ce ba yar kaduna ce ta zo karatu biyu ce kuma ba ta da ne kawai sai mai sai na sa aka yi mai waya ne ya zo sai nake gaya mai sai ya ce to shi a kuma masauki wallahi ana zargina ne akan kes ɗin wata yarinya sunan ta bishira yarinyar dai kusan yanzu kimanin sati biyu ana neman ta mu kuma ta ce mana daga wannan take maiduguri take ta zo tana karatu a fc dan allah ya raya mu sama mata guri mu ajiye ta shine abin da ya damu da ita wani aboki na shine ya dan da ita ni kuma na kai ta gurin wani aboki na ni ma ya ajiye ta shikenan kawai abin da eh hakan muna biki ne bikin abokina ne ake mu muka gayyace su gaba daya ce ma kuskure ne kenan za a ce ko abin nan amma ni ba zuwa nake ba yau ne dai kawai Mataimakin kwamandan Hizba akan ayyuka na musamman barista na Bahani Usman ya ce. Wannan abin da yara suka yi wato abu ne da yake ya kauce tarbiyya ta addinin musulunci kuma ya kauce dokoki da muke da su na jihar Kano wanda suka hana yawon banza yawon ta zubar da duk wani nau'i na shashanci a cikin faɗin jihar Kano. Da haka za mu bincika mu ji shin ita kadai ta sukewa koko da sauran yayan mutane da suke lalatawa bayan mun gama cikin insha Allah za mu ɗauke su idan farko ne wannan aiki nasu to dama al'ada hukumar hizba shine ta yi nasiha ta yi gargadi, ta gaya mutum Allah ta gaya masa manzon Allah domin ya zama ya bar wannan mummunan aiki da yake aikatawa ko sha'awar aikatawa in kuma muka binciken mai nuna cewar sun saba suna yi suna lalata 'yan mutane don Allah da za mu gabatar da su gaban kotu domin su girba abin da suka shuka cikin yardar Allah. Barista Nabahani Usman da ya ce muddin aka kama waɗannan matasa da laifi tabbas za a hukunta su kamar yadda shari'a da doka ta gindaya baraka bashir murya amurka kano a najeriya